This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Litinin 26 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Mahmud da kanin labarai. To hawa a yau Litinin ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce dakarun Isra'ila sun miƙa wa majalisar da ke kula da yakin kasar wani tsari kan yadda za a kwashe Falastinawan da ke zaune a yankin zirin Gaza da kuma tsarin yadda Isra'ila ke shirin kai samami a yankin. dakarun ukraine a yau litinin har ila yau sun ce sojojin rasha sun kai wani farmakin sama da jirage mara matuka goma sha hudu hukumomin afghanistan karkashin mulkin taliban sun sake aiwatar da wani hukuncin kisa a bainar jama'a kanun labaran kenan a bangaren rahotanni za a ji yadda matsalar tsadar rayuwa sakamakon faduwar darajar naira da ake ci gaba da fama da ita a najeriya ta shafi bangarori da dama a kasar da kuma jefa mutane cikin matsanancin kuncin rayuwa Muna kuma tafe da dubi akan yadda rashin bayar da kula da ta dace ga mutane masu naƙasa ko bukata ta musamman kan kai su ga bigewa da barace-barace duk kuwa da illolin da hakan ke da shi. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin. kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi garkuwar dan adam tare da baban gida jibril amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya da jama'a assalamu alaikum. A yau Litinin ofishin prime minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce dakarun Isra'ila sun miƙa wa majalisar da ke kula da yakin kasar wani tsari kan yadda za a kwashe falastina wanda ke zaune a yankin zirin Gaza da kuma tsarin yadda Isra'ila ke shirin kai samami a yankin. Sanarwar ta biyo bayan wani alwashi da Netanyahu ya sha na ɗaukan matakin tura dakarun kasa cikin yankin Rafa da ke kudancin Gaza. inda sama da rabin al'ummar gaza ke samun mafaka daga yakin da ake yi sai dai wannan sanarwa wacce aka fitar a yau litinin bata bayyana karara inda za a mayar da falastinawan ba idan har aka kwashe su daga yanki na rafa hakan na faruwa ne yayin da amurka take jan hankalin isra'ila kan ta tabbata ta ɗauki matakan da suka dace na kare fararen hula kafin shiga yankin We've been clear that we do not believe that an operation, a major military operation, should proceed in Rafah unless there is a. Mai ba da shawara kan sha'anin tsaro a fada White House Jack Sullivan kenan yake cewa mun fito kararramin fada wa Isra'ila cewa ba ma goyon bayan aiwatar da wani harin soja a rafa har sai an tabbatar akwai wani kwakwaran tsari ne da za a kare rayukan fararen hula shi da garin rafa na zaune ne a kan iyakar gaza da masar yayin da yaƙi ya riga ya ɗaiɗai da arewacin zirin yankin sanadiyar wata hudu da kwashe ana fafatawa ita dai kasar masar ta ce ba za ta bude iyakarta ba dakarun ukraine ayo litinin sun ce sojojin rasha sun kai wani farmakin sama da jirage mara matuka sha hudu hada da makamai masu linzami shida a ukraine dakarun saman ukraine din sun ce sun kakkaɓo akalla tara daga cikin jirage sha hudu a yankin kharkiv da dimitrovsk sannan sun lalata uku daga cikin makamai masu linzami waɗannan sabbin harare na rasha na zuwa ne yayin da shugabannin kasashen nahiyar turai suke shirin haɗuwa a yau litinin a paris don cimma wata matsaya da za ta kalubalanci shugaba vladimir putin tare da kore ikirarin da fadar kremlin ke yi cewa tana dab da samun nasara a yakin wanda ya shiga shekara ta uku shugaban faransa emmanuel macron ne ya gayyaci takwarorin aikinsa na nahiyar turai zuwa fadar elysee a wani taron gaggawa don duba yadda rasha take kara zafafa mamayata cikin 'yan makonnin nan kamar yadda masu ba macron shawara suka ce a yau litinin ake sa ran 'yan majalisar dokokin kasar hungary za su amince da yunkurin da sweden ke yi na shiga kungiyar tsaro ta neto idan har suka amince sweden za ta zama mamba ta 32 a wannan kawance wanda tun a shekarar 2022 ta nemi shiga bayan da rasha ta mamaye ukraine a bara kasar finland wacce ita ma ta nemi shiga kungiyar tare da sweden ta zama mamba a nato bisa tsarin dokokin kungiyar duk kasar da take da muradin shiga kawancen sai ta samu amincewar kowace mamba a kungiyar ta nato hungary ce kuma kasa ta karshe da bata bayyana matsayarta ba akwai dai 'yan rashin jituwa tsakanin sweden da hungary saboda zargin da ukraine ke yi wato hungary take yi na cewa 'yan majalisar kasar suna katsalandin a harkokin siyasar kasar ta hungary An jima kaɗan Mahamud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda matsalar tsadar rayuwa sakamakon cire tallafin mai da faɗuwar darajar naira da ake ci gaba da fama da ita a Najeriya ta shafi bangarori da dama da matso al'umma ƙasa cikin bakin talauci da kuncin rayuwa. Wakiliyarmu a Kano Baraka Bashir na ɗauke da ƙarin bayani. Balaraba wacce ba sunanta na gaskiya kenan ba tana fama da wata lalurar rashin lafiya wacce take sa take buƙatar wasu magunguna akai-akai. Sai dai a yanzu magungunan suna yi mata wahalar samu sakamakon yadda tsadar rayuwa da karancin dala a Najeriya suka tilasta wa kamfanoni da ke rarraba magunguna da ke amfani da shi ficewa daga ƙasar. da muna karban allurar daga wajen kamfani inda muke samunta a dubu biyu da ɗari biyar a lokacin. to amma daga baya da kamfani ya bar Najeriya allurar ta tsada tana ƙara kuɗi tana ƙara kuɗi har a yanzu allurar tana kaiwa dubu goma sha bakwai har zuwa sama. A shekara ta 2023 manyan kamfanonin magunguna da suka haɗar da smith GlaxoSmithKline GSK suka sanar da kawo ƙarshen aikinsu a Najeriya saboda dalilan da suka hada da ƙarancin riba saboda tsadar dala. Hakan ya jefa marasa lafiya da suke dogaro da kamfanonin wajen samun allurai da sauran magungunan cututtukan da suke fama da su cikin mawuyacin hali da kakanikayi kamar balaraba. A ɗauke da lalurar sikla shine ta ja min wannan lalurar ta DBT. Me ɗauke da lalurar ya kamata ya zama yana kan wata allura da ya kamata ta dinga tsinka mishi jini don kai ya shiga masa jijiya don kai ya shiga masa zuciya ko huhu. Dr. Mahmud Kawu Magashi likita a asibitin koyarwa na Aminu Kano ya ce barin waɗannan kamfanoni na haifar da naƙasu ga harkar lafiya. Akwai da yawa daga ciki waɗanda su idan sun yanke mana a nan to suna da wahalar samuwa domin ba ƙananan ɗakunan sai da magunguna ne suke iya ajiye su musamman irin wanda zaki ga ko da yaushe wani lokacin an fi son a gansu a cikin sanyi misali akwai wani magani da aka yi amfani da shi wajen hana dunkulewar jini wanda akwai wasu daga cikin marasa lafiya ko kuma wasu daga cikin kai masu juna biyu wanda suke amfani da shi saboda yanayin watakila wata larura da suke da ita to zaki ga irin wannan lokacin idan ya yanke a asibiti Eh, samun sa yawanci yana da wahala saboda addinin da za a samu shi sai babban ɗakin sai da magunguna inda za a iya ajiye shi a cikin wannan sanyin ga kuma tsada. Dr. Abdulrazak Fage, malami a jami'ar Yusuf Maitama ya ce dole ne hukumomi a Najeriya su tashi tsaye don kare darajar kuɗin ƙasar domin kawo ƙarshen ficewar kamfanonin ƙasashen waje da suka hada da na masu sayar da magunguna. Kamfanin da dama musamman wanda suke eh, daga kasashen turai suka zo wanda suke kirga riba da faduwa a dala ko kuma kudaden kasashen waje da dama su sun rufe ba za su iya ci gaba da harka a najeriya ba saboda karewar darajar naira da ake samu to su kuma suna samun suna yin sarrafe-sarrafe ne a najeriya su saida a naira suna tattara kudin su a naira sannan duk lokacin da za su tura da riba a kasashen su sai sun canji kudaden kasashen waje musamman dala ko euro to da zarar sun canja saboda naira tana karewa sai ya zama na babu ribar da za su tura sai dai kuɗin da za su riƙe su ci gaba da tafiyar da harkokin su sannan kuma ga tsadar sarrafe-sarrafen saboda mai tsadar makamashi da sauran ababen da suke amfani da su da ma kayan haɗi da suke siyowa daga wajen da shi ma duk suna siyowa ne da dala wannan ta sa da yawa ba za su iya ci gaba da harkokinsu ba yanzu dai marasa lafiya a najeriya irin su balaraba suna fatan hukumomi za su ɗauki mataki da daidaita al'amura a ƙasar ta yadda za su rika samun magunguna cikin sauƙi kuma a wadace baraka bashir daga kano a najeriya an An gaida baraka bashir da wannan rahoton masu sauro kada da a shagala ana tare da sashen hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Za kuma a iya sake sauraron shirye-shiryen namu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Muhammadu ya shigo da ci gaban labaran duniya. To hukumomin Afghanistan karkashin mulkin Taliban sun sake aiwatar da wani hukuncin kisa a baina jama'a ga wani mutum da aka tuhuma da laifin kisa. wani mataki da ake ganin ya yi buris da kiraye-kirayen da wasu kasashen duniya suka yi ga gwamnatin kasar na ta dakatar da irin wannan hukunci wannan dai shine karo na uku da hukumomin kasar suka aiwatar da hukuncin na kisa cikin mako guda kotun kolin taliban ta sanar da cewa an aiwatar da hukuncin ne a wani filin kwallon kafa da ke shabagan babban birnin lardin jozan da ke arewacin kasar ta afghanistan mutumin da aka aiwatar da hukuncin kisan an same shi ne da laifin kashe wani matashi a shekarar 2022 sanarwar ta ce sai da aka yi mishi shari'a a kotuna uku ciki har da kotunan ɗaukaka ƙara guda biyu kafin daga bisani a aiwatar masa da hukuncin na kisa bisa tsarin shari'ar islama hukumomi a koriya ta kudu sun yi kira ga likitoci masu kokarin sanin makamar aiki da su koma bakin aiki yayin da yajin aikin da suke yi ya shiga mako na biyu dubban kananan likitocin sun mika takaddun ajiye ayyukansu suka kuma daina zuwa aiki a wani mataki na nuna fashinsu kan wani shiri da gwamnati ke shirin aiwatarwa na ƙara adadin masu neman shiga harkar likitanci sanadiyar karancin ma'aikatan lafiya da ƙasar ta kore ta kudu take fuskanta ministan cikin gida da kara haɗura lisan min ya ba likitocin wa'adin nan da ranar alhamis da su koma bakin aikin su yana mai cewa bijirewa hakan zai sa a ɗauki tsawaran matakai a kansu. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla har yanzu dai muna najeriya inda wasu ke ganin halin da halin ko kula da ake nuna wa mutane masu na ƙasa ko bukata ta musamman akan tilas kan sa su su bige ga barace-barace domin tsira da rayuwa wakiliyar sashen hausa ta murya amurka a kaduna najeriya fatima salin Ladan, na dauke da karin bayani a shekarun baya mustapha abubakar ya kasance bai da wata sana'a baya ga yin bara a gefen hanya kasancewar shi gurgu a ƙasar da hukumomi ba su cika yin tanadin rayuwa mai inganci ga masu nakasa ba mustapha ya fuskanci kalubale da suka hada da rashin damar yin karatu mai zurfi. Al'amuran rayuwa ne a yanayin da muka fara kamar yadda kuka ga kowa yana bara mu ma mun yi baran nan. Ganin kalubale da hadarin da ke ciki, Mustapha ya yarda sana'ar bara inda ya rungumi yin walda domin dogaro da kai har ma yake koyawa wasu masu nakasar wannan sana'a. Dan farko da muka fara wannan sana'a mun fuskanci kalubale iri daban-daban wanda ana cewa mutumin da ba shi da kafa ina za shi da wutan nefa to amma dai a haka zuciyarmu bai mutu ba a haka muke wannan aikin har allah madawakin sarki ya kawo mu a wannan yanayin da muke ciki sai dai duk da kama sana'ar walda mustapha yana fuskantar wani kalubalen ya ce mutane ba su cika kawo musu aiki ba duk da cewa suna da kwarewa duk wani aiki da wani mai walda yake yi mu mun iya yin shi dan ba zan taɓa manta ba gwamnatin jihar kaduna hawan malam nasiru na farko sun yi mana alkawari cewa duk aikin da za a bara abin da ya shafi wanda musamman kujerun makaranta kofofin makaranta za a ba mu 10% so an gwada mu an ba mu kujera guda 250 kuma aikin namu a cikin mutum goma sha biyar da muka yi mune muka ci na ɗaya cewa aikin mu yayi kwaliti don katakon ba zai lalace ba kuma notukan da muka ɗaura mun yi takin ɗinsu ba za su kwance ba aka tabbatar da cewa za a ci gaba da bamu wannan aikin amma har yanzu da nake miki wannan magana daga wannan samfur din har yanzu ba a ƙara kula mu ballantana ma musamman hali muke ciki makwabtan da muke da su a nan unguwar sai su je su sayi kayayyaki a wani wuri in suka je suka sayi kayayyaki a wani wurin mu za mu zo mu gyara masa kayayyakin daga baya amma ko ba za su zo su sai sabo a wurin mu ba so muka ma wannan abubuwan yana damu mu sosai a matsayin mu na ba su bukata ta musamman alƙalma dai sun nuna akwai kimanin mutane miliyan talatin masu nakasa a najeriya masana sun ce halin ko unkula da al'umma da kuma gwamnatoci ke nunawa akan masu nakasa shi ke sa da damansu yin bara ba don suna son yi ba an bar su babu ilimi an bar su babu sana'a an bar su kayan da idan suka yi nasu kokare idan suka yi babu mai saya al'umma ba su saya gwamnati ba ta saya to da irin wannan yanayin me ake son su yi da rayuwarsu to mafi yawa dai waɗannan abubuwan su ne kalubalen da waɗannan al'ummar da suke fuskanta. Yayin da Mustapha da sauran masu nakasa da ke koyan aiki a gurin shi suka zaɓi sana'ar walda a maimakon yin bara suna kira ga gwamnati da sauran al'umma da su goya musu baya ta hanyar ba su aiki da zai hana su komawa ga yin bara. Fatima Sala Ladan daga Kaduna a Najeriya. A gaida Fatima Sale, kada da ya a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koyaushe aka ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku. Masu rarwa salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A cikin shirin namu na yau, gwamnatin jihar Neja da ke arewacin Najeriya ta ba da umarnin dakatar da duk wasu muhawara da ake yi a makarantu domin wasa ƙwaƙwalwar ɗalibai ko mai zafi. kuma mai girma gwamna ya ce a kirawo yaron ma shi yana so ya yi magana one on one da yaron ya ji meye dalilin da ya sa ya yi irin wa'annan furij. A jihar Kano kuwa gwamnatin ce ta bayyana cewa ta dau alwashin ɗaukar matakai na kawar da dalibai da yanzu haka ke gararan ba titina ba tare da halartar makarantu ba. Lokacin da muka zo mun samu challenge da yawa a irin wannan abubuwan mun yi bakin kokarin mu na ɗaya mun ɗauki malami ah, mun yi bakin kokarin mu mun dawo da cewa albashin su yanzu yana samuwa a ran 25 ga wata. To sai dai kuma wasu masu lura da harkokin ilimi a jihar sun ce sai gwamnati ta yi da gaske. har yanzu mafi yawan makarantu a birni da ƙauye ba su da su waɗannan kaya da aka ce an yi ikirarin da akwai idan har da akwai daman magana dai ta ayyuka ne na agile ba ayyuka na ita kankin kanta gwamnatin jihar kano da ta da kuɗi da kuɗin lalita ta yi ba. Duka nan za su zo muku ne a cikin shirin namu na wannan mako. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushiminku. To madalla a kwanakin baya ne dai wani faifan bidiyo na sada zumunta ya karaɗe shafuka da dama inda kuma aka nuna wani ɗalibi ɗan makaranta na firamare na gudanar da muhawara ko debate a turance inda kuma a ciki yake caccakan gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu wannan muhawara dai ya dawo kace na ce inda har gwamnatin jihar Neja ta ba da umarnin dakatar da duk wasu muhawara da ake yi a makarantu. To ko ya yi zafi ga dai kwamishinar yada labarai a jihar Naija hajja Binta mamman a hirar da ta yi da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Mai girma gwamna ya ce a kirawo yaron ma shi yana so ya yi magana one on one da yaron ya ji me dalilin da ya sa ya yi irin wa'annan furucin. Na'am ta yanzu me ya matsayin gwamnati akan su malaman makarantar akwai wani hukunci ne ko dai kawai an gana da su ne. Kawai sanctioning ɗinsu aka yi. For now tunda yanzu ka ga yadda ka take ana cikin wani wani yanayi ana cikin wani irin hali ba a so ana yawan furta maganganu wanda zai jawo koya. To hukumar kare hakkin ɗan adam ta jihar Niger dai ta yi Allah wadai da wannan mataki na gwamnatin jihar. Comrade Abubakar Abdullahi shine shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan Adam a jihar Niger. Ni wannan abu dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda wannan mulki ya zama kamar mulkin soja saboda abin da yasa na ce mulkin soja saboda mulki na demokradiyya duk wanda ya tashi tun daga primary school har secondary school kowa ya san ana debate kuma in yau ka san abin da ka shuka mai kyau ne bai kamata a ce don an yi debate an faɗi a ra'ayukan mutane akan raɗaɗin rayuwa rayuwa da ake living a ce kuma wai an gayyaci wa'annan malaman makarantu ka an ce an hana debate ashe nan gaba gabaki ɗaya in ma wata rana ka ci faɗi abin da bai maka ba za a ce an za a kulle makarantu kenan to inda ana kullewa ranka ya daɗe su sun samu su yi har su kai ga yanda suke yanzu nan to daga jihar Niger kuma zamu mu tsallaka ne zuwa jihar Kano inda gwamnatin jihar ta ɗauki mataki na inganta ilimi tare da kawar da ɗalibai da ba sa zuwa makaranta sai dai masana ilimi sun bayyana cewa matakin gwamnatin abu ne mai kaman wuya wakilinmu baraka bashir ta hira da kwamishinan ilimi a jihar ta kano suna umar hura muhammad doguwa ni ne kwamishinan ilimi na jihar kano wannan taro da muka yi ya ta'allaka ne akan zaburar da iyaye ko kuma iyaye nauyin su da yawa jabta akan su da tabbatar cewa ƴaƴan sun samu ilimi kuma ilimi ingantacce mun lura kwarai da gaske cewa tun daga shigowar mu mun samu wahalhalu ko mun samu kalubale da yawa na ba yi kaza ba ba kaza ba ba kaza ba wani masu mamana ganin inganci ne da gwamnatin ba ta yi ba amma dai duk aka muna ɗauka matakai na yaya za mu gyara wannan abubuwan dama ita makaranta abubuwa uku ne suke makaranta akwai malami akwai ɗalibi akwai bangaren infrastructure ko kuma ce bangaren kayayyakin da za su ba a makaranta wannan haɗa da littafai da kujeru da shi kansa gina makarantar amma muhimman abubuwa su ne waɗannan guda uku amma guda biyu suka fi muhimmanci wato malami da ɗalibi da malami da ɗalibi da kuma su waɗannan infrastructure lokacin da muka zo mun samu challenge da yawa a irin wannan abubuwan na musamman infrastructure to mun yi bakin kokarin mu na ɗaya mun ɗauki malami ah, mun yi bakin kokarin mu mun dawo da cewa albashin su yanzu yana samuwa a ran 25 ga wata mun samu su promotion din su sannan kuma mun yi bakin kokarin mu ga cewa dukkan wani abu da ya zama cewa ah, zai sa malami ya ji dadin aiki muna kokarin za mu shi insha Allah wadansu mun yi kokarin zuwa in process sannan mun zo kan daliban nan mun gyara tsarin abincin su da ake barwa yanzu ba irin abincin da ake cewa da ba ah, ga makarantun kwana kenan sannan kuma su waɗanda suke makarantun je ka dawo mun tabbatar cewa dukkan abu da ya kamata da biyan kudin jarabawa da gwamnati kamata ita yi musu to wannan dalilin sai mutane muke ganin cewa ya kamata su ɗaliban su ba su fara zuwa makaranta da wuri domin a ga cewa ba a barin yara suna romin akan titina to bayan wannan kuma za mu shiga kan maganar infrastructure wannan har mun fara mun dauki analysis mun yi kuma da kuma ko kwanan zan fara shi da izinin Allah a takaicin takaitawa dai nan da karshen shekarar nan Allah ya da wannan matsalolin muna son mu sallama da su ok zan kuma koma baya a infrastructure din da kuka zo kwatarar da babu za ka iya gaya min ƙididdiga misali kamar mun gano cewar muna da dalibai yanzu a kano miliyan biyar da dubu dari uku mm. a auto zara miliyan biyar da dubu dari uku mun gane cewar kusan mutum miliyan hudu da dubu dari biyar sa zaune a ƙasa ne ba su kujo more than half more than half haka kama gada a gurin wanda ta wuce hmm. saboda mun yi cost din cewa idan zaka gina waɗannan kujerun ma a dubu arba'in arba'in talatin da biyar biyar misali mai three sita din nan hmm. ko two sita two sita misali na gida ta haka sannan ka expect din mutanen da zaka dauka a cikin waɗannan azuwan hmm. idan ka ce kai three sita kana buƙatar 1.5 seat 1.5 million seat inda ka da 4.5 wanda suke zauna ka ƙasa kana buƙatar 1.5 million seat su ɗauki mutu uku to ko ce idan miliyan arba'in arba'in ne in kika lissafin kuɗin za ta yi mana magana wajen biliyan arba'in ne zuwa biliyan sittin. to sai yaya za ku samu wannan kuɗi ba karamin kuɗi ba ne saboda abin da shi ne tagarin zabi a hankali a hankali za a rika yi a yi nan an gyara nan a yi nan an gyara nan amma da abin da muke tabbatar da jama'a shi ne gwamna yana da commitment shi yasa ya ware kashi ashirin da tara um, bakwai na budget ɗinsa a kan harkar ilimi suna tabbatar muke cewa insha Allah in aka ce tafiya a yadda ake tafiya din nan in Allah ya da izinin Allah zuwa ƙarshen shekarar nan magana makarantu a firamare da sakandare eh, da duka makarantun da jihar Kano zama tare sai dai kuma ta bakin masu sharhi kan harkokin ilimi a jihar ta Kano matakin da gwamnatin ta dauka abu ne mai kyau to amma fa sai fa gwamnatin ta tashi tsaye da farko dai suna na hajiya binta abdulhamid kuma ni tsohuwar shugabar makaranta ce a nan jihar kano ni dai farin farko abin da zan ce shine muna godiya muna da kyakkyawan zato a tattare da ita sabuwar gwamnati da ta zo saboda an dan kamanta haka a yayin da shi mai girma tsohon gwamnan jihar kano kwankwasa yana nan to amma kuma yan fi sabilillahi ne raunin da aka sama na shekara takwas ya sa ba bangaren ilimi kadai ba bangarori da dama ma'aikata da suke na civil service ne na kano an samu ba a ce kasala ko mai zance na tattare da san zuciya da batantawa domin in tsakani da allah ne inda duk sama bata gyaru ba to kasa fa ka tsaya a ita magana ma duk bata tashi ba to abin da nake gujewa wannan gwamnatin kenan tun da ma'aikatan ciki ga yadda mafi yawa suka zama to ya zama lallai tukuna yadda yake da buri da kudirin gyaran nan to ya farkar da zuciyoyi a samu a gidajen rediyo tun da kano ta cika da gidajen rediyo kala-kala yanzu a yi ta faɗakarwa ta responsibility na iyaye da jama'a a kan ingancin a bada ilimi ingantacce domin samun kyakkyawar rayuwa da farin farko abin da zan ce miki shine har yanzu mafi yawan makarantu a birni da kauye ba su da su waɗannan kaya da aka ce an yi ikirarin da akwai idan har da akwai damar magana dai ta ayyuka ne na ajai ba ayyuka na ita kankin kanta gwamnatin jihar kano da ta fidda kuɗi da kuɗin lalita ta yi ba ko a bayan ma a shekaru takwas ɗin haka tsarin yake idan an ce an ɗebi wasu 'yan ajujuwa a makaranta an gyara su an saka kujeru ai ka ga ba makarantar gaba ɗaya aka gyara ba makarantar da take da aji talatin ko kuma ishirin in an ɗebi guda hudu ko biyar a ciki aka gyara to ai ba a ce an yi gyara a makarantu ba jam'u akai kenan kuma maganar kayayyaki an siyo su har yanzu idan na ji 'yan siyasa suna wannan faɗin magana sai in ji ciwo ya kama ni a raina saboda bai dace shugabanni su ringa karya ba to a ji tsoron ubangiji idan na ji 'yan siyasa a rediyo suna an rarraba kayayyaki na aiki a makarantu bilal azim sai kunya ta kama ni. to masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za mu dora a inda muka tsaya da hirarrakin da muka fara na inganta ilimi a jihar kano da kuma wasu batutuwa da za su biyo baya a madadin wakilan namu mustapha nasiru tsare daga jihar naija da kuma barka bashir a jihar kano sai jami'ar da ta ba da umarni da kuma daidaita shirin Jolly Leather Gresham naku baban gida Jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi An gaida baban gida Jibrin da wannan shiri da wannan kuma muka zo ga gaba ta karshe a cikin shirin wato labarai a takaici amma kafin nan ga wannan sakon. Saka mai wuya. sunana asabe baba na haya tsak mai wuya wannan shiri daga muryar amurka ina jin daɗinsa kuma 'yan najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin daɗinta domin na ilmantar da mu na karantar da mu na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu. Sunana Ahmadu Maru, sakataren mai watsa labarai a kungiyar macaya da manoma da ake ce ma platform Paysan na Nishar. Saka mai wuya muna son shi yana cikin remu dole da za a yi shi kahin ya fara ma kana tuna wai bisa me za a yau wai bisa me za a yau duk wanda bai da gaskiya gaskiya ina yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare. Sunana ambassador Yusuf Mamman ina taya sashen hausa na murya amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato tsaka mai wuya ni sunana abdurrahman daga sabon fadama accra ghana na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da 'yan siyasa suke yi muna koyan abubuwa tare da wani muhawara da suke yi shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan voa voice of america To Madalla yanzu ga Mahmud da labarai a takaice. To a yau litinin ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce dakarun Isra'ila sun mika wa majalisar da ke kula da yakin kasar wani tsari kan yadda za a kwashe falasina wanda ke zaune a yankin zirin Gaza da kuma tsarin yadda Isra'ilan ke shirin kai samami a yankin. Sanarwar ta biyo bayan wani alwashi da Netanyahu ya sha na ɗaukan matakin tura dakarun kasa cikin yankin Rafa da ke kudancin Gaza. inda sama da rabin al'ummar gaza ke samun mafaka daga yakin da ake yi sai dai wannan sanarwar ba wacce aka fitar a yau litinin ba ta bayyana karara inda za a mayar da falastinawan ba idan har aka kwashe su daga yankin na rafa dakarun ukraine a yau litinin sun ce sojojin rasha sun kai wani farmakin sama da jirage mara matuka sha hudu hada da makamai masu linzami shida a ukraine din dakarun saman ukraine sun ce sun kakkaɓo akalla tara daga cikin jiragen sha hudu a yankin kharkiv da dimitrovsk sannan sun lalata uku daga cikin makaman masu linzami waɗannan sabbin hare-hare na rasha na zuwa ne yayin da shugabannin ƙasashen nahiyar turai suke shirin haɗuwa a yau litinin a paris don cimma wata matsaya da za ta kalubalanci shugaba vladimir putin tare da kore ikirarin da fadar kremlin ke yi tana cewa tana dab da samun nasara a yakin wanda ya shiga shekara ta uku. a yau litinin har ila yau ake sa ran 'yan majalisar dokokin ƙasar hungary za su amince da yunkurin da sweden ke yi na shiga kungiyar tsaro ta neto idan har suka amince sweden za ta zamanto mamba ta 32 a wannan kawance wanda tun a shekarar 2022 ta nemi shiga bayan da rasha ta mamaye ukraine a bara ƙasar finland wacce ita ma ta nemi shiga kungiyar tare da sweden ta zama mamba a neto bisa tsarin dokokin kungiyar duk ƙasar da take da muradin shiga kawancen sai ta samu amincewar kowace mamba a kungiyar ta neto hungary ce kuma ƙasa ta ƙarshe da bata bayyana matsayinta ba akwai dai 'yan rashin jituwa tsakanin sweden da hungary saboda zargin da hungary take yi wa 'yan siyasar kasar ta sweden game da katsalandan da suke yi a harkokin siyasar ƙasar ta hungary Thomas masu baki ɗaya kuma anan ne za mu naɗe tabarmar shirin na yanzu sai idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda zai daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Kafin nan a madadin Mahmud Lalo da ya ce an gabatar da shirin ya karanto labaran duniya sai Julie Lawrence Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu hawa Sharif ke muku sallama daga nan Washington DC sai an ji ku.